Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai tattauna ne game da gasar damben gargajiya ta tsaffin 'yan wasa da aka fara gudanarwa a jihar Kaduna ta Najeriya inda aka ajiye mota a matsayin kyautar da za a lashe. To a ƙarshen makon da ya gabata ne aka fara gudanar da gasar damben gargajiya ta kwanaki goma kuma ta mafi akasarin tsaffin 'yan wasan da suka yi ritaya a can baya inda aka sanya mota a matsayin kyautar da za a lashe. Yana da yi da matukar wahala ɗan wasan da ya yi ritaya a dambe ya koma filin daga inda wasu ke cewa ma a karan farko kenan da ake ganin haka a Najeriya tun bayan da wasan ya samu ɗaukaka a lokacin su shago. Daga cikin masu fafatawa a ɓangaren arewa akwai sanin gidan ɗan kande da sani yaron mamman da hashimu mai nasarawa da shagon amadi da sanusa dan auta da kuma awwala dan maiduguri a bangaren kudu kuwa akwai kasimu mai kasa da dauda na ali mai maciji da autan sikido da mustapha kwarkwada da mai caji da kuma kunnari Ruwa ga gida an fara gasar ce dai a ranar asabar a gidan dambe na umar fiyalu inda mai caji ya fafata da sanin yaron mamman amma dai sun tashi ne babu kisa sai kuma fafatawar da aka yi tsakanin sanusi dan auta da mustapha kwarkwada da su ma suka tashi babu kisa bayan kammala fafatawar farko abokin aiki na aminu sadu ya zanta da sani yaron mamman inda ya tambaye shi kan yadda ya ga fafatawar lura da cewa ya kwashe kusan shekaru ashirin yana zaman ritaya abin da ka daɗe baka yi ba in kai ba za ka yi ka ji daɗin shi kamar yadda kake yi ba haka ma ai mun yi tirayi shi kaga yana yi amma ka gani ba na yi na bari shi yana bugawa har yanzu amma ni ba na bugawa ka gane ya shekara nawa baka yi damba ba dan tsuguna a taƙaice zan kai shekara ashirin baka yi damba ba to me yasa ka dawo damba yanzu eh an gayyace mu ne saboda kamar entertaining ne ko tsofaffin yan bol suka yi bol suka bari za a ce su zo su buga saboda 'yan kallo su sha'awa na gane ai to shi ne da suka wa muka zo muke yi to wannan motar haka saya kake ganin za ka iya samun nasara kanta eh muna roƙon allah allah ya ba mu sa'a akan wannan abu allah ne ya san mai rabo dai kawai ga abin mamaki bale da ya kashe jafar kura kan ya ce wani dutsen mari to shi kuwa kasimu mai kasa wanda ya yi suna saboda girman jikinsa da kuma yanayin dambansa ya ce har yanzu fa da sauran karfinsa kuma babu wanda zai iya karawa da shi duk da cewa akwai waɗanda ke bin sa bashin kisa a can baya wallahi taba tunanin haka din ma faru ba don sun dai kira mu akan dan Allah mu zo suna son su dan mu gyara musu sana'a kuma mun zo to ga abu yanda ya kasance kuma a duka abokanan da namu wallahi ban da fargaban kowa daga akwai mai biyar ma mai shida to saboda haka nan mu dai ba mu cika baki ba Allah ubangiji ba mu sa amma a cikin yan da nan wallahi kowa ba ta mu ne muke nan inda muke abin mu ba wani abun ne ya rugu sai karuwa su ka kowane su saboda haka nan ko ba mu wani tunani bane dan bai dan a buga ne sai an buga ne da san me ake ciki amma a bangaren arewa nan da kake ta magana haka akwai irin sanin gidan dan kan da sa alin tarara su sunu su dan hauta duka su sani yaron mamman suna cikin wannan gasa kana ganin ba wanda yake bin ka bashin dambe ko eh, a cikin cika baki a cikin su tsakani da Allah akwai wanda ke bi ni bashin dambe shine eh, shagon Amadi sai horo a cikin su kisa nawa gare ku tsakanin ku da su shagon Amadi ne na fara buge shi na buge shi Lagos na buge shi Kaduna zai buge ni sau hudu shagon amadi shi kuma horo ya buge ni akwai wani competition da aka yi a mabushi ya buge ni aka bashi mota aka bani dubu ɗari biyu su biyu nan ne su kuna suke bi na bashin dambe amma ba ga su biyu nan kaje ka tambaye su akwai mai biyar dambe ka da sani nawa da nawa kuke kafin dawo wannan damben sanin gidan ɗan kan da kisa ɗaya sai da na mai kisa hudu bai taɓa buge ni ba sai a zariya su ɗaya to yanzu mutane su yi mamakin cewa to kasimu da aka sani ne na da ko ku dai ya Allah kasimu mai kasan da aka sani ne na da Allah ubangiji da kore ruba a ah, da su gani ai kwantar da hankalin ka na amma ba ganin ka tsufa da baraka ya kai duka ba ma bor uba ka ji ita ba ta ba gudun ba to sanin gidan dan kanda da dai shi ma shahararren ɗin bane ne da ya rubuta sunansa a kundin tarihin gasar inda wasu ke cewa babu shakka yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da ke karawa damban na lashe mota armashi kazalika ya musanta ikirarin abokin karawarsa kaso mai kasa da ya ce ya buge shi sau hudu. Ani ba wani jarumi da aga bara ni duk wanda na faɗa da shi na riga na wuce da shi tunda dan bane na riga na wuce da su da kowa a cikin su ba da ban bubbuge ba sai dai maimai kawai yanzu a komai tun da an koma sabo ne maimai za mu komai yanzu insha Allah to kamar yadda mai kasa yake magana cewa akwai bashi fa tsakaninka da shi ya za ka yi kyar ina sai dai ya dai faɗa ma gaskiya tsakana da shi sai dai an buga tutu ne yau ne wannan kara ne za a samu wanda za a koma tiritu ta yi magana cewa ya buge ka sau uku ka buge shi sau daya a ina da ina ce ya buge ni sau uku ni ya lissa da na buge shi na buge shi kaduna na buge shi zaria shi kuma ya buge ni abuja ya buge ni festival iyaka abin da muka yi da shi kenan ina ya kara buge ni kuma to ya kake ganin yadda aka shirya wani abu. annan kara yadda aka shirya wani abin koyi mu yanzu koyi Allah ya riga ya ba mu koyi haɗuwa ne koyi adawa na riga waye ne ni ba kowa gabana na riga na ɗauki wannan abun da ikon Allah na wuce da to me za ka gaya wa masu sha'awar wannan wasa musamman su kalle ku gashi lokaci ne na damana wani kira za ka yi musu domin a yi wannan abu lafiya kira wannan kira hakuri ne za a yi saboda lokacin damana duk abin da bai ce. lokaci ana yanzu amma mu mu dai ƴaƴan kallo su gyara mu mu gyara yau insha Allah muna fata ana yin sallah za mu je. don saboda ana son a sauran damba nan guda hudu a huta in an kai su insha Allahu a ci gaba da abin da za a yi gobe kuma da karshe me za ka ce dangane da yanayin damban da akwai bambanci tsakanin da da yanzu ai yanzu saboda gaskiya bambanci da yawa saboda yan kalsu kalli da ba abin da aka tsakanin shekaran jiya da ja sun ga bambanci saboda sun ga ba magana gudu ba za da ba dan ba su gani ruwan dambe tunda an masu damba biyu guda biyu wanda ya bi masu sani yaron mamman da mai caji ya masu kyau sannu su wuta da kwarkwada yan kallo sun ta ihu an burge sai kuma na shekaran da aka yi da alin tarara da adamun kurhi duk su masu yi murna da horon ciki kowa fita da hora a bakin shi wani take ne ya fi birge kan yar zai tsoma ka ito babban kilagon giwa din nan shine taken da ya tsama ni kuma shi gaskiya inda har ina cikin ya ana wannan kidan gaskiya dai abin da Allah ya kawai ba gudu ba da ba mata ta ta hadaka nubara ne sha ta yana a taran gaji kama a ba ne ruwan sakwato kama To bari mu karkata bangaren 'yan kallo da suka yi dandazo a gidan damban na Umar Fiyalu a Kaduna. Ko me za su ce game da wannan kece rainin? Sunana Malam Shehu, akalla na samu shekara goma sha takwas ina kallon wasan dambe, kuma daga baya ma na zo na daina zuwa mun labarin cewa zaratan da na sani mayakan da na sani ba 'yan mata sun dawo fagen daga yasa ni ma na ce to ni ma bari in dawo amma da ni ma na tuba game da harkar kallon dambe kama wa kake so ya ci wannan wasa insha Allah ina sa da yake ni ba jamuse ne ina son Allah ya kai mu Allah ya dora wannan kambu a kugun sanin gidan dan kande saboda shine gwanina kuma tun kamun ma dai in yi ritaya da kallo ni ba ni da wani gwani da ya wuce shi sunana abudu kabiru sani abin da na kalla abin ya bani ban sha'awa sosai saboda murnan dawowar buhari ya sa aka sa wannan gasa domin su ma su tuna baya ake so Allah ya bani mu rabo sa a wannan wasa. Sunana Abdulrashid Musa. Eh to tsakani da Allah abu ne da an jima ba a yi ba kuma 'yan kallo ma sun ji daɗin wannan abu da aka kawo. muna mai fatar Allah ya ba mu kowa sa'a Allah kuma ya sa mu ji daɗin wannan abu da aka zo da shi. Sunana Muhammadu Sani. Kwarai mun ji daɗin wannan damba da aka haɗa na tsofaffin 'yan dambe don shine zai sawo waɗanda suka ritaya da ma bugawa ba a ƙara maido hankalin su kan harkar saboda harkar ta gyaru yanzu muna jin daɗi sosai. nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne ake sa ran fafatawar ƙarshe inda mai rabo zai lashe motarsa hausawa dai na cewa ba a sanin macito sai miya ta ƙare tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman aminu sani sadu da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya Thank you.